Haka studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci ba ma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. mutanen da suka sace miliyan 55 na sefa a jami'ar tawa sun shiga hannun 'yan sanda mai gadi da wani ma'aikacin wurin ne su ne ke da laifin akwai mu da karin bayani matan karkara a birnin kwanni da ke gudanar da ƙananan ayyuka na gida na fuskantar matsaloli za ka ji wasu daga cikin nasu a cikin labarin namu a cikin shirinmu na musamman kuma za mu taɓo mahimmancin awo na jarirai a likitar da ke birnin kwanni. Tuma da yanzu labar naku ɗaya bayan ɗaya game da miliyan 55 na sefa da aka sace a jami'ar tawa masu laifin laban wani lebara a jami'ar da kuma dodo mai gadi bincike ya sa an sanya hannu kan waɗannan kuɗaɗe. Kwamishinan 'yan sanda Shebo Abdu Baguza wato Babu ya yi wa Yawale Abdulmumini ƙarin haske. an yi sata miliyan hamsin da biyar a cikin jami'ar tawa lalle haka nan ne an gaya mana muka je muka gani da idanunmu wurin da aka yi sata mun ka yi bincike mun kawo duka wanda suke gadi a nan jami'ar ta tawa da muka saurare su sai mu ya bamu wasu mutum biyu wanda muke zargi muke tuhuma da aikata wannan aiki na asha muka rike gudan gudan shi kuma bai saukin zawa gudu ma sai da Allah ya ba mu sa'a muka aza hannu saman kanshi da muka zo ga su duka bi muka zamnar da su babu wani abin ga suka yarda lalle haka nan ne su ne suka yi wannan aiki na asha sai da muka ga inda aka ɓoye kuɗin miliyan hamsin da hudu da shika ɗari takwas da tasa'in da hudu su muka samu cikin miliyan hamsin da biyar da aka sace to jaka ɗarin dama dai cikin barayin guda shi wanda ya gudu su ne ya gudu da su kenan sa a ce dai cikin miliyan hamsin da biyar in jaka shida dai ne ba su samu ba Mu shirya muku da cewa wato 'yan sanda kuma sun karbo akwatin ajiya tare da kuma takardun man fetur na fiye da miliyan uku na sefa. jami'an tsaro na wato na 'yan sanda sun bankaɗo wata ƙungiyar barayin babura a jihar birnin kwanne waɗannan mutane suna sacewa a nijar sannan su shiga a najeriya mu saurari kwamishinan 'yan sanda rabi'u sule a cikin rahoton asuman musa arzika Bambancin wannan gungu shine mutanen suna haɗuwa ne a nan kwanni. Akwai masu fitowa daga Tawa, Madawa da Najeriya. Suna zawa nan kwanni su yi sata sai kowa ya fice, sai a kai kayan sata a Najeriya. A cikin watan Disamba Janairu mun samu tantance da yawan sanarwa na sata motuna a cikin birnin kwanni. A wuni ana iya sace moto uku hudu sun hana al'umma shakat. Yanzu bayan bincike da muka yi mun kama mambobin gungun waɗannan barayi su takwas su ko masu karɓar kayan sata suna najeriya ne suna zuwa su yi sata kai tsaye sai su fice wasu masu karɓar kayan sata 'yan najeriya ne akwai masu sayar da motuna da kayan motuna da waɗanda suke sayarwa A birnin Kwane kuma mata da ke baro ƙauyukan nasu domin zuwa gari neman aiki a birni a lokacin ƙarshen girbi wato burin na waɗannan mata shine na samun aiki domin biyan bukatunsu da na kuma iyalansu musarar wasu daga cikin waɗannan mata a cikin rahoton Haruna Ibrahim. abin da kawo mu da ga aiki na kawo mu kai mun ha maka mu asiri mun ha kuma mu samu abin da mun ga kai musu to a ga harkar duniya wadda take ta ce kenan ka samu kuɗi da gaskiya na sun da sai kayan ɗaki in Allah ya yarda neman aiki ya kawo mu nan to yana tare da abokai yana tare da mun mata da mu da na. eh duk sun zo cikin gari suna neman aiki Allah ban taba zakkuwa nan saboda mu ci da uwayenmu mu ci da mu Allah shi tuha mana asiri haka na mu ko shekara ta goma sha tara ban taba yin lakkola ba gaskiya to gaskiya lokacin nan ba a samu ba kuma mu lokacin nan gaskiya ba mu zaman hausa muka zuwa ba a samu lakkola ba eh kannan mu dai an kasa dai waɗanda kala college yanzu suna can wallahi duk aikin da mun ka samu kowane irin aikin da mun ka samu muna iya yi ne mu dawo a game da kan kiwon lafiya inda mata suke amfani da kayan mata na gargajiya a birnin na kwanni likitoci na lura da shan waɗannan magunguna daga waɗannan ma'aurata ko mata dr umar abdullahi likita ya yi kashedi bisa haɗuran da ke tattar da shan waɗannan magunguna a cikin rahoton haruna ibrahim illolin suna da yawa inda mace tana aiki da su za ta cutar da kanta varske magani ne wanda suke sa dabor su ba su san ko menene ma maganin kawai an kawo an saida musu sun yi aiki da shi na galgajiya ne yana iya kawo musu kansa yana iya kawo musu infection infection ciwo wanda zai iya ma da mace ma aihuwa wurin gyara an bata za ta gani kuma mace wankin ta ma ya cakule mata akwai lokacin da ma wancin ma zai bace mata san ba ta gani ne duk kuma cikin illolin maganin nan ne da suke matsawa. mace kuma in dai tana sa wa wannan abubuwa tana matsa su to in ba ta gani wankin ta daidai babu zancen ciki to wannan in suna sa shi wankin ma zai bace musu sam to babu wanki ina aihuwa za su tuta ma kansu su tuta ma mazajen su tunda macen da take aiki da irin wannan abun za ta iya makanta sanyi ciwon sanyi tana da miji za ta samu mijinta mijinta in tana da kishiya za a samu kishiya ba yi banna ba eh mana A Cirozerin kuma yankin sai likitar Sonishar ta gano mutane biyar masu fama da cutar ciwon makoshi, cutar da ake iya kamuwa da ita kuma take shafar wato hanyoyin lumfashi na ɗan Adam. Algabit eh, Anursra, shugaban likitar Sonishar ya yi wa Ahmed Felen ƙarin haske kan muhimmancin rigakafi. Mun samu waɗanda suka kamu da cuta mai kama makogwaro an samu bullar cutar ne a yankin Tamazlag mutane biyar suka kamu cuta ce da ke taɓa makogwaro. Tana farawa ne da mura sai ta hayaka. Idan mai cutar ya buɗe bakin za ku ga baki yana da fari shine yake hana numfashi da kyau kuma duka abin da mutum ya ce zai fito ta hancinsa. Matakin na farko shine rigakafi a lokacin da aka haifi yara ana yi musu shau Hausawa rigakafi. Sai dai nan mun yi la'akari a cikin ƙauyuka ba a yi wa yaran wannan Hausawa rigakafi. Kalandire wannan remarque souvent au niveau de Bruxelles cette vaccination est négligée. mu tsaya kan kiwon lafiya domin magantawa kan cutar sanyin kashi da ke hana jini yawo cikin jiki da kuma ake gadonta tana kashe kowace shekara kusan mutane 200,000 kashi 50 zuwa 75 cikin 100 yara ne jarirai zuwa masu shekara biyar a nijar cibiyar da ke kula da cutar ta jaddada cewa cutar na daɗa karuwa a cewar shugabar kungiyar masu yaki da wannan cuta ta sanyin kashi madan hima Fatumatu a cikin rahoton Amadu Ismail. La prise en charge elle est très pénible. Daukan nauyin yara masu fama da cutar ta san hinkashi yana da wahala sosai. kuma gashi da tsada tunda yaron da ke fama da wannan cutar na iya fuskantar matsalar tashin cutar akalla sau hudu zuwa biyar a cikin shekara amma cutar ta zo da sauki idan ta zo da sarƙaƙiya abin ya yi hakan kuma kowane tashin cutar na iya bukatar tsabar kuɗaɗe daga jika hamsin zuwa jika ɗari biyar na sefa in kuma cutar ta zo da gaddama sai miliyoyi kun ga yadda ɗaukar nauyin wannan cutar ke da muguwar tsada uwaye ba sa iyawa gashi kun babu wata inshaura ta kula da cikulkuta a ƙasar niger babu wani tallafin da uwaye da yaransu ke samu a game da shawo wannan cutar muna kira gwamnati da ya dafa muna ganin cewa akwai wa'inda ke da yara uku zuwa hudu masu fama da wannan cutar ta sanyin kashi muna kira ga masu hannu da shuni su masu kama mana wajen ɗaukar nauyin wannan cutar 'Yan mata 160 ne na tesa suka samu taimako a ranar Asabar da ta gabata kungiyar kula da al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada taimakon na akwai guda uku ga kowane mutum. Haka kuma gungun mata eh, kusan 80 sun amfana da keken ɗinki. Saido Kabore na UFA a Nijar ya yi wa Ilyasu ƙarin bayani. Muna bikin horarwa da ba da kayan aiki ga 'yan mata saboda an gano a yayin da mace tana cikin yanayi mai kyau har ta samu horo ayyukan hannu tana samun riba. To ana samun ci gaba a cikin iyali. Mijin zai samu sauƙi, yankin gaba ɗaya zai bunƙasa saboda hannu biyu su ne suke wanke juna. Don haka ne horar da 'yan mata hanya ce ta taimakawa ƙasa ta ci gaba. Ga mu za mu je tare da sarakunan gargajiya mu ba da kayan tallafi ba mu tsaya a nan ba manufar shine gobe kowa ya kasance a cikin farin ciki. Il de faire en sorte a surwa kuma mambobin kwamitin ƙauyuka na ba da kariya sun kammala horo kan 'yancin yara a ma'aikatar kariya ta erc international rescue committee sun tara wato 'yan hijira da suka dawo da kuma mutanen da suka baro matsugunansu da 'yan gari na surwa sun bayyana muhimmancin bunƙasa 'yancin yara musarar wasu daga cikin waɗannan mutane a cikin rahoton mamman idrisa menene ke kawo illoli da zaman da ake da fale-fale da ake zuwa zamna wasu mu ga wasu hanyoyi ne wanda ya kamata mu bi mu kawo ƙarshen wannan abu kuma su yaran ƙananan da manya din idan ba tsaye da abun ba ƙananan ma in sun zo inda manyan suka bi su ma nan ne za su abun da muka gane a cikin wannan horo muna jin daɗi saboda akan yara ne kan yara da suke karkacin iyaye saboda abubuwan da ake yi wanda kaman yara suke yi laifin iyaye ne abun da ya faru iyayen yara su ne za su shiga matsala muna jin daɗi a harkan foron nan saboda tarbiyyar yaran mu ne aka ce yaro ya eh, haihuwa har sha takwas wannan yaro ne kuma an ce a lura da shi duk abin da inda yake shiga inda yake huta duka mutum ya lura da yaron shi kuma duk abin da ya yi tsakanin shekarun nan ko kaso ba za a sa shi duk a bisa uba zai abun zai kare ko uwa mutum kenan a yi hankali a kula da yara da inda suke kona da inda suke shiga da inda suke huta a kula da su sai kuma a game da wasan kwallon kafa wato a waje na tankaɗe da rere na cin kofin afirka na kwallon mata ta duniya u e wato na gudana a ƙasar ta maroko a wasan farko na ranar biyar ga watan fabrairun shekara ta 2024 'yan wasan legazel na niger sun sha kashi da ci goma sha ɗaya da banza a barkan dole kuma legazel na niger su ci wasanninsu da za a gudanar a ranar juma'a tara ga watan Fabrairun shekara ta 2024. ta zo shirmu na musamman wanda za kai mu a birnin kwanni a likitar unguwar da ke sabon gari inda mata masu shayarwa da ɗiyansu suke zuwa kowace rana domin awo da allura domin lafiyar ɗiyan nasu ibrahim haruna ya haɗa mana a wannan rahoto. A kowace sahiya daga karfe takwasa zuwa karfe ɗaya na rana kusan mata hamsin ne ke ziyartar babban likitar unguwar sabon gari domin awon yara. Uwar gidan na gari Hadiza mai kula da wannan sashen ta yi ba da yadda matan ke zuwa kai a kai. Masha Allah lallai dai kam yanzu sun gane mahimmancin mace ta zo da kawo dan tauran awo suna zawa sun ba da haɗin kai sosai suna zawa da himma. Mahimmancin shi dai kaga yaro don aihuwa alluran nan da ake musu su ne ke da mahimmanci. Ana musu kamar rigakafi ne rigakafi an ce ya fi magani. A wannan lokacin na sanyi uwar gidan Hadiza na jin hankulan matan kansu mai da hankali wajen kare lahiyar yaran nasu. yanzu dai sun gane komi sai dai yanzu cikin lokacin ga na ɗari kai waɗanda sai ka gama mace wai ta taso ta zo da yaro tun da sai ta hito da shi babu rigar ɗari babu hula babu komi shi dai ne muke ƙara jan hankalin su bisa haka nan in za a tawa wurin awo yanzu cikin lokacin ga na sanyi mace in ta tashi ta yi ma yaron ta tuwalet in shi da kyau ta sha washin mishi man shi ta sa mishi kayan ɗari surtu hula da seti wannan mana son shiga yara bisa haka nan dai ne muke ta jan hankalin su. uwar gida maryam da ke zuwa asibitin kai a kai ta yi ba da tarbo da kuma kulawar da likitocin ke basu. duk lokacin da muka zo likitoci suna karɓar mu hannu bibibi suna kama mu suna mana awo awo shi na da muhimmanci fiye da yadda ba a zato don yaron da ake auna da wanda ba auna ba su zama guda duk yaron da ake kawowa ana mishi rigakafi da wanda ba a yi mai rigakafi ba ma guda ba ne don haka muna kira ga mata yan uwan mu su yi kokari su zan kawo yaron su wurin awo domin su samu cikakken rigakafin yaron su ina gani duka duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci da zan haɗa ku da malama Aminata Abubakar wadda za ta shirya ta gabatar muku da labaru da harshen zarubanci kayan sannan a sha sauraron studio Kalangu labi lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har sau biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store